a lokacin da tsohon shugaba Buhari ke tsara janye tallafin fetur a 'yan watannin ƙarshe na gwamnatinsa, 'yan kasuwa sun yi hasashen in an kawar da tallafin lita za ta koma daga tsakanin naira 350 ne zuwa hudu, Amma ayyana mafi tsada naira bakwai ya ba wa mutane mamaki, da tunanin an matsa lamba gwamnati za ta rage mafi tsadar da aka taɓa samu a tarihin Najeriya. Isa Sunusi na kungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Amnesty ya buƙaci gwamnati ta sake tunani don yadda ƙarin zai jefa talakawa a mafi kuncin yanayi. Duk wani tsari na ko tattalin arziki ko janya tallafi ko ma menene to ya fara da tabbatar da cewar an kare mutanen da suke masu ƙaramin ƙarfi daga shiga cikin wani hali na galabaita ta fuskar tattalin arziki domin janya tallafin mai zai shafi batun ilimi kiwon lafiya zai zo ya shafi rayuwar yau da kullum saboda rayuwar mu a Najeriya ta dogara ne akan kamar da shi asibitoci suke aiki da shi masu aski suke aiki da shi teloli suke aiki don haka dole ne a tabbatar da cewa an yi wani abu da za a tallafa rayuwarsu ta yadda ba za su zo sana'ar mata ta gagara ba. Ko a lokacin da shugaba Tinubu ya ayyana janye tallafin bai faɗi lokacin da janyewar za ta fara aiki ba amma bayanai sun nuna majalisa ta sanya kasafi mai tallafi zai ƙare ne zuwa ƙarshen watan nan na Yuni. tsohon ministan matasa da wasanni Solomon Dalun ya yi tambaya kan rashin jiran sai watan ya kare kafin fara aikin sabon farashin. Saboda haka shugaban kasa wannan maganan da ya faɗa akwai tallafi wanda shi an ce zai kare a wannan wata. Kudin da aka ware an biya masu tallafi ga shi yanzu mai kudin mai ya tashi goron zabe. Wannan kudin da aka biya su shi za a karba. Duk da ya ce babu tallafi kuma kawai kai sai ya ce wai an janye tallafi kudin mai kuma ya tashi kuma akwai kudin gwamnati da aka ware aka biya waɗannan mutane su kawo mai za a karba kudin yaushe za su mayar ma eh, gwamnati kudin yaushe ko kwa kenan sun rike kudin wato na watan shida eh wato barista da shi shugaban ya yi gaggawar yin wannan sanarwar yau ya riga malam da sauraci to wa zai tada kabara tsohon ma'aikaci a kamfanin nnpc injiniya sa'ad abubakar abdullahi ya kawo maslahar daidaita farashin. kaga daman akwai price equalization petroleum development fund da ake yi wanda daman har da kamfani don shi yadda ake aikata biyan kudin transportation wa kowane transporter da ya kawo shi yasa farashin ya zama ɗaya a ko'ina to da bai kamata a yi abrogating wannan ba a kashe shi da ya kamata a yi continuing sai an gyara mana refinery in an riga an gyara mana to wannan za a yi abrogating nashi Ƙungiyar kwadago da ta janye tafiya yaji za ta dawo tattaunawa da gwamnati ranar goma sha tara ga watan nan da a nan ne ma za a iya sani irin sauki ko rashinsa da za a iya samu. Nasiru da Eli ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.